kaza a wannan yammaci na asabar yau na kauta ne dai ga watan dai ga watan biyar ko dai ga watan biyar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya zama ashirin da daya ga watan bakwai kenan shekara ta dubu biyu da daya mai labiya don ci da karatun littafin mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na arba'in da tara da takwas arba'in da takwas babu birril walidaini wasilatul arham babu birril walidaini wasilatul arham babin da zamu yi magana akan sai babi ne da yake magana dangane da da'a ga mahaifa wasilatul arham da kuma sadar da zamantakewa menene matsayin da'a ga mahaifa a musulunci menene matsayin sadar da zamantakewa a musulunci to amma yau karatun sai da kuka bada hakuri tun daga ranar da muka rufe littafin ban tabbata shi ne ma sai yau gaskiya hajaran a ne kida ba zan yi karatun ba akan ce albirru a larabci ana nufin da'a ku lura da ɗannan kalmomi albirru alburru da albarru dukkan su ta fuskar rubutu iri ɗaya ne ba ce dara bambanci kawai nau'in wasali da baɗin ke samu a wajen albirru ta samu kasara aikin da'a kenan laifin birra an tuwallu wujuhakum qibla da mashriq wal maghrib sai albirru ba ta samu bamma wanda ana nufin alkama kenan mazalla ta albirru bil burri yadan bi yadin mislan bi mislin sai kuma abin da albarru lafazin albarru yana nufin kishiyar teku wato fako kenan zahar fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yadhiqahum bab alladhi amilu la'allahum yarji'un wato kaga bambancin wasali kadai na iya canja mana. babu birril walidaini wa silatil arham قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم a cikin wannan aya ubangiji ta ala ya ce wa abudullah ku bauta kama Allah shi kadai wa la tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da wani wajen bauta wa na kar ku shirka kenan dan shirka ita ce mafi girman abin da ake sabawa Allah da shi da haka Allah baya yafewa idan an yi an mutu akan haka inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha faman yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah ya ku bota bauta masa karku hada shi da wani wa bil walidaini ihsana sannan ku kyautata ma mahaifa guda biyu ihsana matukar kyautatawa an gane ku wa bizil qurba kuma ku kyautata ma dangi al qurba ma abuta kusanci zil qurba kenan ay zawil qaraba waɗanda suke dangin ku yayyanka ko kannanka maza ko mata uwa ɗaya uba ɗaya fiki kai kenan ko kuma uba ɗaya kaɗai li abbai kenan ko kuma uwa ɗaya kaɗai li ummai kenan dukkanin su suna cikin zawal qurba haka ƴaƴan haka kannan mahaifanka da yayyan da yayyansa da ƴaƴan kannan mahaifi da ƴaƴan yayyan mahaifi a qurba suna cikin zawal qurba kenan ubangiji yace wa bizul qurba dangi ku kyautata musu wal yatama haka marayu wal masakin da mabukata al masakin dan ina na miskin miskin yana nufin mabukati sawa'un yana da nakasa ko baya da nakasa ta iya wa ya zanto yana da nakasa ta iya zanto baya da nakasa ma'ana dai kasancewar mutum na kasashe ba shi ke nuna ya zama miskini ba dan mutum ya zama gurgu ko makaho ko kuturu ba shi ke nuna ya zama miskini ba ta iya wanga gurgu amma yana da kuɗi to haramun ne a lokacin da ce zai bara ko makaho yana da kuɗi ko kuturu yana da kuɗi to lokacin nan ba bukatan wani taimako kuma da za a yi masa tunda yana da kuɗi mawadaci ne miskini ta iya yana da gaɓɓai da yiwu, yana da aikin yi amma albashinsa baya da sassa to wannan miskini nan. an yi albashi a farkon wata kafin wata ya kai ashirin ya riga ya jiki ya fara cin baki to miskini nan yana bukatan taimako wal jari zil qurba da dangi ma abucin kusanci wal jari zulbi da dangi a wato makwabci ma abucin kusanci da makwabci kuma na nesa aljari zil qurba makwabci wanda akwai dangantakar jini tsakanin ku da shi aljari junubi makwabcin da ba dangantakar jini tsakanin ku makwabtaka ce kadai to duka waɗannan suna da haƙƙi a kanka nau'ikan makwabta dama uku ne ko dai mai haƙƙi daya ko mai biyu ko mai uku makwabci mai haƙƙi daya shine wanda makwabtaka kadai ta ku ba ku yi tarayya ta fuskar addini ba ba dangantakar jini wannan yana da haƙƙi na makwabtaka ko da arne ne ko da yahudu ne ko nasara yana da haƙƙi na makwabtaka na biyu mai haƙƙi biyu shine makwabci sannan kuma musulmi yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin musulunci da makwabtaka na uku shine mai haƙƙi uku da shi makwabci ga shi musulmi da shi kuma akwai dangantaka jini tsakanin ka gana da haƙƙi na karaba dangantaka ga haƙƙi na aljiwar makwabtaka ga haƙƙi na al-islam wato na musulunci kenan wasani bil jambi malaman tafsiri suna masa fassara biyu waɗansu sun fassara asani bil jambi da cewa abokin tafiya kun shiga mota ɗaya kai da shi daga nan za ku Sokoto ko Zaria ko Kaduna ko Maiduguri ko Bauchi ko Lagos ko kun shiga jirgi daga nan za ku tafi jidda tare ko za ku tafi egypt cairo tare ko za ku tafi wata kasa ta duniya mm. makwabtakar da kuke da ita da ke a cikin ayaran tafiya daya shi yasa ya ba shi lamba ta asfahibi bil jambi wato yana da haƙƙi akan ka a tararar tafiyar da za ku yi kai ne kafin ku je tasha kowa ya kama gabansa waɗansu malamai suka fassara asfahibi bil jambi cewa ita ce ka ta aure kaga fassara bai kenan mm. wa bin sabili da matafiyi da ya biyo ta garin ka guzuran sa yanke shine ibnu sabil wa ma malakat aymanukum da abinda daman ku ya mallaka na ku yangi maza ko mata na bayi da ku yangi mahallin shahida cikin wannan aya shine ne ya kuka zalami da kuka ne mahallin shahida cikin ayar me dangantakar ayar da babu, malam yace babu birrul walidaini wa silatul arham lalle ne mu samu abu guda biyu sune mahallin shahida cikin ayar na farko wa bil walidaini ihsana na biyu wa bil qurba ina ba da kuma fahimta وقال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أو قراءة تساءلون به والأرحام كسولة أبنجدي الذي تساءلون به wanda kuke roƙon juna da shi ka ce ba ni dan Allah taimaka mun dan Allah ka saurare dan Allah kuke magiya da juna da sunanka wal arham kuma ku kiyaye dangantaka kar ku keta ta kar ku karya ka'idar ta ita dangantaka so ake ku tsare ta an gane ku Sinan idan an ce kulla ku tsare dokar Allah ita ittaqul arham fa ku kiyaye dangantaka ma'ana ku tsare ta kar ku ci mutuncin dangantaka kamar da Allah ya fatakun nar lati fa ku da ku kiyaye wuta ma'ana kar ku yi aikin da za za za ku an ciki an gane ku wa kana ta'ala wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala haka ubangiji ya ce wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala cikin suratul radi da waɗanda suke sada abinda Allah ya umarni a sadar da shi to nan malaman tafsiri suke masa fassara biyu a takaice fassara ta farko yasiluna ma amara Allah bihi an yusala tana sadar da zumunci kenan dan Allah ya umarni a sadar da zumunci to bayan Allah na gari sune waɗanda suke sada abinda Allah ya ce a sadar da shi zumunta kai fassara ta biyu waɗanda suka ce shine al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fi akhir zaman ba da gaskiya da manzon Allah a karshen zamani tunda shine annabin da ya zo na karshe daga shi babu wani bayansa idan ka faro imani da annabawa sai ka tike zuwa ga manzon Allah idan ka tsaya a hanya ba tare da ka kawo ga manzon Allah ba to baka sada abin da Allah ya a sadar da shi ba dan Allah ya umarni a sadar da imani da annabawa gaba daya la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qala ta'ala wa wasayna al-insana biwalidayhi husna Allah ya ce wa wasayna al-insana biwalidayhi mun yi wasici ga dan adam dangane da iyayensa guda biyu husna ne kyautata musu ta'ala wa وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما قف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Allah ce wa kaza rabbuka malamai sun yi fasara daban-daban wadanda suka ce kaza ma'anarsa amara ubangijinka yayi umarni Allah ta abudu illa iya kada ku bauta ma kowa sai shi wadanda suka fassara kaza bi ma'ana hakama Allah ya hukunta hukuncinsa kuma wajibi ne abin bi dan abin da ya kunsa na adalci da haka ya hukunta a dokarsa a shari'arsa Allah ta abudu kada ku yadda ku bauta ta ma kowa illa iyyahu sai gare shi kadai Allah din sannan talba da abokin tarayya wa bil walidaini ihsana kuma ya hukunta cewa iyaye guda biyu ku kyautata musu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma idan ɗaya daga cikin su kai girma al-kibar wato manyan taka kenan girma wa kada balaga ni alkibaru wa marati aka kamar yadda zakariya ya faɗa alkibar shine mutum ya kai tsufa takwas takwas ta yadda ababai da dama baya iya wa kansa sai an yi masa to idan uba ya kai wannan matsayi ko uwa ta kai wannan matsayi shine a hado ma idan ɗaya daga cikin su ya kai wannan matsayi na girma da manyanta au kilahuma ko duka su biyun fala ta kullahu ma ufi karka sai da su tur wus ko alama karka faɗa haka galibi mutum yakan gajiya idan mahaifinsa ya kai matsayin sufa dan ka yi tikar ta kama ma yana faɗa maka bakakken maganganu ko mahaifiya kai tikar ta maka tana maka bakakken maganganu uzuri ba bata shekaru ne kawo mata haka ubangiji ya alƙawari cewa Allah wallazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba ya khluqu ma yasha'u huwa al-alimul qadir ahlan dan adam cikin rauni sai yazo yayi karfi sannan daga baya za a mayar da shi cikin rauni in ya yi rawar yan ka ba ne da cikin wani wata yawon kenan kafin lokacin wani kun manyan tawaffa wani kun manyan rantu ila arzan al'umari ne kai la ya min ba da ilmin shai'a daga cikin ba wanda zai mutu daga cikin ba wanda za a mayar da shi zuwa ga arzan al'umari waɗanda suka fassara su da shekara tamanin waɗanda suka ce sama da haka arzan da mutum ya kai ya rikici أخبر شيئا خربا يا زما خرب خرب يا من دابن da sani a da ila zai iya zama ya tsare ba tare da abin nan ba to idan mutum ya sun kai wannan matsayin kuma ya sai ya hakuri za su maka nan da baki ba to sai Allah sai fara ta kullu ma okay lafazin qaf ala rasul shine adna maratibul isa'a makula ta karshe ta nuna rawa wanda daga ita sai babu to ko da ita karkacewa mahaifinka ina fada menene abu na rashin kyautawa na karshen kasa wanda daga shi sai babu to wannan din bai halatta ba kaiwa mahaifi ko mahaifiya menene abu na karshen nuna rawa daga shi ba kuma sai kasa sai babu da kuma yi baki a kanka kai wato ko haba da nan ko kai ko kuma ina jin wannan ya danta ka san a tsawon lokacin za ka yi ba ka sanyi kai ka ɗauke ka so ka huta wuki idan ka yi wannan ba ka sanyi amma idan ka ce kai ka san zai ko haba da Allah sai ka san za ka ji ko dai amma idan ka san kai wani lokacin sai ka ɗauka duniya ta ba ko ne ba ta kama dan eh. to wannan ajina maratibul isa'a din nan da Allah ta kawo maka da Allah ta kawo shi ne fala ta kunna umma ko um. fasar da ban san fasar da kansa eh. yadda wannan ne dai abin da ake nufi da ko um. kun ga dai taro ne na kalmomi na kawo dan fasara ko um. to ban san da ya kai kuma a kudar da fasara maka ba an gane ku fala ta kunna umma ko wala tanhar ma tarkai musu tsawa ko raki kaga idan ka ce kai kaga ya zama akwai tsawatarwa kuma haba da Allah akwai tsawatarwa shine wala tan haruma sai kuma bai ce wa kullahuma qawlan karima wa kullahuma ka fada musu qawlan fadi kariman na karam magana ta mutunci magana ta girmamawa ita za ta fada wa maka ka guda to kaga dukkan waɗannan al'amura sai mu duba mu ga matsayin mu da umarnin da ke cikin wannan aya haka muke mu'amala da ma'aikatan mu ga waɗanda Allah ya sa mai fansa na gare kenan ko kuma ya al'amari dan mu ina an ga dan take domin mu gyara an gane ku waqtu lahu ma janaha dhulli min ar-rahma Allah ce waqtu lahu ma janaha dhulli ka sassauta mutu fukafukai na kaskantar da kai min ar-rahma saboda tausayi wa kun kace rabbi ya ubangiji irhamhuma ka ji kansu su biyu kamaran bayani kamar yadda suka rene ni sagiran halin kasancewa ta dan kankani an gane ku to wannan ma fasara ce ta hausa waqtul lawma janaha dhilli ka tattauta musu fukafukan kaskantar da kai nuna rahama saboda tausayi zama da kada da suke ne amma da ba da suke wannan kinayar zance ne a cikin larabci idan ana so a ce ka yi tawabu ka zauna kaskantar da kai ka ce asbu ikhlas ma janaha dhilli amma a nan gurin ya da ba su da ɗanɗanin ma'anoni na alƙur'ani mai girma sai su sauka cewa abin da ke nufi da wannan wato sassauta ko kuke shi ne durƙusawa wajen gaisuwa to wato ta su ɗauki kuke shi ne wato ka faɗin kuke nan idan ka sassauta kuke ka wato ka durƙusa kenan jana'a zulli kenan da na fasa to idan suka fassara wannan haka matsalar da zan samu ya zafi da ayat da Allah ke tada annabi wa khutub janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin ka sassauta fuskukan ka ga wanda ya yi ka cikin mummune ma'ana Allah ya umarci annabi kenan duk inda ya gama mummune sai ya lokuta sai ya ga wasu da na hakan da mummune wa kun inni ana nazar mubin kaga ba da yi wani mai hankali ya fassara ayar cewa Allah ya umarci annabi kenan da yin rukuso ga dukkan wanda ya gani cikin mummune ba zai to kaga suka koma idan larabawa sun ce janaha gul uksud lahum janaha gulli ko iksud janaha ko da ce janaha gulli ba me suke nufi da shi ba ka da kalma ɗaya da za ka fasara sai ka ce abin da kuma ke tawazu amma inda ku a akwai kalmomi ko da a cikin hausa wanda za a fice su ba za ka duka ciniki ba suna da wata ma'ana wanda in an hada su duka suke bayar da ita amma in an gaɗa yadda kalmomin to in ka ba da ma'ana sai da lalace yanzu idan muka haka muka ce kai ne wurin karatun da masu hannu da suni fa sun cika da ne muke nufi za mu dai ga mu ga wani da da suni ne muke nufi masu kuɗi masu kuɗi masu kaga su ne hannu da ka faɗa a wata kenan ba wannan yana da za ka ne ka mutane da hannu da suni a hannun ba haka ake kuma duk da hankali ya san wannan to da haka bari ka ji tsoron Allah wajen fassara kalmomin alkur'ani ko fassara kalmomin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan fassara ayoyi ko hadisi ta yadda wani zai dace da sauran mu ko ta yadda zai dace da al'adun garin mu ko al'adun da aka gada a gidan mu muna son qur'ani ya zo don ya goyi bayan abin da na gada a wurin babana kawai sai na fassara qur'ani daidai da abin da babana ya mutu yana yi dan kar in fassara kishar haka ya zanto na kuskurantar da mahaifina a mahaifina daidai ta aya mata goyi bayan sa wannan sai kenan ina ba da kuma yanzu واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا kuma ku ce ya ubangiji ka dukan su ka ce ya ubangiji ka dukan su kuma yadda suka ji kaina ina yawo dan kankani ana akwai wato fa'idoji guda biyu da muke son mu fa'ida ta farko da malamai ke faɗa wajen fala ta kullahu ma uffin kar ku faɗa musu koda uff kar ku ce da su koda tak duk inda zaka dauka daga cikin alqur'ani daga farkon sa har karshen sa babu inda alkur'ani sai karka da mahaifinka ko karka zage shi babu amma ya yake karka ce masa koda tak min ba da wani kenan ne da dake shi ko kai ne ko ka zage shi wato ka'ida ne hana ka dan kankanin abu ya nuna wanda ya fi girma ko da ba faɗe shi ba ya zama haramun gare ka amma da babban aka hana ka to ba hana ka karamin ba ina ba ran gumbayin da ga nan fala ta kullahu ma ofin ko da ta karkuce da su to ina maganan kuma ka zage su ko maganan ka dake su ai wannan min babu aula kenan ina fatan kun fahimta to shine abin da ake cewa wato qiyasul aulawi kenan wanda yake kasance al-maskutu aula bi hukm min al-mantuq abin da nasu yi shiru bai faɗe shi ba shi ya fi cancantar hukunci mai sama da abin da nasu ya faɗa domin idan aka duba da cewa mahaifinka da zaginsa da dukansa wanne ya fi tsanani duka sannan ne sannan zagi sannan me na karshe to tun da nasi yayi shiru akan zagi da duka sai ya faɗa ɗan kankanin abin da bai kai zagi da duka ba to abin da aka yi shiru akai ma ya fi tantance da shiga ayar sama da wanda aka faɗa shi al almaskutu awla bil hukmi min al-mandub al-maskutu alayhi awla bil hukmi min al-mandub wato abin da aka yi shiru kansa ya fi tantance da shiga ayar sama da mai sannan abu na biyu fa'ida ta biyu abin da suke cewa at tahliya thumma at-tahliya a larabci suka cewa ba a yin kwalliya sai bayan an yi mai an idan aka zo ka je gona ka dawo ko ka je wurin aiki ka dawo ka je wurin ka dawo sai aka zo ga man shafawa ga turare ga kaya masu kyau sai ka ɗauki man shafawa ka dambara sai kuma ka ɗauki kayan ka za ka sa ba zai yi ba sai gane sai ka kusa da dattin sannan sai ka kame to shi ne abin a tahliya wato kusa da datti sun ma tahliya sannan yin ado to kaga nan wurin da ubangiji ta ala ce fala da kullahu ma uffin wannan menene tahliya ne wala tanharhuma tahliya ne sai ce wa qul lahumu qawlan karima menene wannan tahliya ne ma'ana sai da ka busar da abu mara kyau shine fadin tak ko munanawa sannan sai ka mai gurbin sa da da kikkiawa shine at-tahliya thumma at-tahliya ina ba da fahimta wato kun ga wannan dokokin shari'a musulunci kullum haka suke kakan kawar da barna ne sai kuma ka kawo mai gyara ka fi sai da sai ta don da aka menene wannan takliya kenan sai ka ce me illa Allah takliya ke. domin idan muka kore al'aliha din muka tabbatar da Allah tare da su ya zanto mutum ya yi shirka kenan ya haɗu duka kamar yadda mutum bai yi wanka ba sai zo ya sa sababin kaya ya kafa mai kuma ya sa ka karkashin da ba to haka dukkan mutumin da ya shigo addinin musulunci da gargajiya bai yi bara'a daga gargajiyarsa ba da ya mulin ko kiristancinsa ba sai kuma ya tafi musulunci da ya da juna to dole sai an yi takhliya da nabi tahliya ko mutum ya zo bai wasan da bid'a ba sai ya dauki dan sunnoni yana yi ga bid'a ga sunna a tabbata da juna dole sai kai tahliya sannan kai sannan ta sai ka ture bid'a sannan sai ka tabbatar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك شكرا آير إلي المصير Allah ce wa wasainal insana mun yi wasiki ga dan adam bi walidayhi dangane da mahaifansa guda biyu cewa ya kyauta musu hamalatu ummuhu wahnan ala wahn mahaifiyarsa ta ɗauke shi wahnan ala wahnin rauni bisa rauni an fahimta ku lokacin da ciki yake karamin ciki akwai nau'in raunin da yake zo mata da damuwar da take damunta yana kare girma kuma tana shiga cikin wani raunin daban safanin na da wasu damuwar daban safanin kaza har zuwa lokacin da za ka kai zangon karshe an shiga na kwada kafin a haihu shine wa'anan alawa wa fisaluhu fi amai yayi cikin shekaru biyu ne wato ake shayar da shi sannan a yayi shi na shan nono duk wannan kuma nauyi ne da yake rata kan mahaifiya kaga wannan kadai ya ce sa mutum ya ta mata sai Allah ta anishkurli wal walidayk wasitin da muka yi masa anishkurli wato ka gode min inda Allah madaukakin sarki wal walidayk kuma ka gode wa mahaifinka ashkuru lillahi ta'ala shine bautarsa ashkuru lil walidayk kuma shine al-ihsanu ba an gane ko hmm. godiya da ake Allah shine bautar masa godiya da ake wa mahaifai shine mai eh, mahaifa su ne kyautatawa da su عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه واله وسلم اي العمل احب الى الله قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه wannan hadisi an karɓi da Abu Abdurrahman shine Abdullah ibn Mas'ud Allah da gare shi Abdullah ibn Mas'ud yana cikin sahabbai a sadiqun al-awwaluna kana ila al-islam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Bukhari yace kullu qur'ana min arba'a in kun tafi koyon qur'ani ku karba wajen mutum hudu salim maula abi huzaifa na farko kenan abdullahi bin mas'ud na biyu kenan mu'adh bin jabal na uku kenan ubayy bin ka'ab na kenan ya ce idan abdullahi dan mas'ud ya zance ku kaskata shi abdullahi dan mas'ud ya ce sa'altu nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi manzon Allah ta da mutum Allah ta kara tabbata gare shi da iyalan gidansa ayyul amali ahabbu ila Allah wanne ne cikin ayyuka mafi kaunatuwa a wurin Allah wani aiki ne Allah ji kauna qala salatu ala waqtiha abdullahi dan mas'ud eh, manzon Allah ya ce sallah a farkon a lokacinta ala waqtiha a lokacinta qultu nace sannan wanne sun ma ayyu sannan wanne kada yake sun ma birrul walidai sannan kyautata wa mahaifa kullu nace sun ma ayyu sannan wanne kana jihadu fi sabilillah yace jihadi dan yada kalmar Allah a banka waɗannan sune mafi kaunatuwar ayyuka a wajen Allah ta'ala wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim sun karwaito shi mahallin shahid cikin hadisin waɗannan al'amura guda uku da aka ambata an sanya bin iyaye a ciki cewa yana daga cikin ayyuka da Allah ya kawata. idan muka lura da hadisan anan an tambaye manzo Allah wani aiki Allah ya fi so sai ya fara kawo sallah a lokacin ta an tambaye shi cikin wani hadisin daban sai ya fara kawo jihadi aka tambaye shi cikin wani hadisin daban kuma ya ambato ta ibada daban ba waɗannan guda biyu ba to shine ibnu qayyim ke cewa kowane mutum manzon Allah na ba shi ansa ne gwargwadon yanayin da shi mutumin ke ta yi wa mutumin a fagen jihadi baya da sakaci amma na da sakaci akan sallah sai manzo da ya tambaye shi a makon Allah an fata masa jihadi ai ba da sarki a kansa sai ya mutu sallah ta iya yiwa kuma wani shi kuma a wajen sallah da jihadi duk ba da sakaci wajen biyayya ga mahaifa ne kira sakaci sai maza Allah fara ambata masa biyayya ga mahaifa ta iya yiwa wani kaza ne shi kuma sai maza Allah faɗa masa wannan ibnu taymiyyah yana magana akan babul afdaliyya wato a kawo wata ibada a ce ta kota yace babu wata ibada da zamu iya cewa alal islahi ta fi duka sauran ibadoji ta iya yiwa ta fi su ta fuska kasan wajibi amma in aka tara nawafil na sallah da nawafil na jihadi da nawafil na azumi da nawafil na karatun qur'ani da nawafil na qiyamul layli da nawafil na zikiri da hailala da wane ne da nawafil na siyar da abinci yace ba ma iya cewa wata ta ko wata ya danganci kowace a wani lokaci kai ta ina fata ku yace idan ana magana da kana cikin goma karshe a cikin ramadana yace ai kowa san a wannan lokacin a cikin nawafil ba abin da yake da falala sama da qiyamul layli sama da qiyamul layli dan saboda riba kan dalilai ta kadan idan ana cikin bukata ba abin da yake falala sama da me yadda dan mutane suna cikin talauci suna cikin matsalar rayuwa suna cikin menene cewa ta kawai falala ina ba da fahimta idan ana cikin harkar jihadi ko an kawo kafar musulmi farmaki a lokacin nan zuwa jihadi shi ya fi sauran falala kowanne ana lura da zamanin to kaga inda zamanin ka ribatar lokuta na bukatuwar abu mai su to ya fi falla a wannan lokacin sama da kowane irin mutane suna cikin kunci to lokacin nan sadaka da abinci na da falala sama da komai ciyar da abinci na da falla sama da komai kama ga mutanen mu lokacin da abin ke aka fi tsanani kuma sai su ƙara tsananta saboda rashin jin tsoron Allah Allah cikin wannan hadisi alaihi imamu al-bukhari da imamu muslim suka rawaito wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم an karɓo daga Abu Hurairah Allah ta kare yarda a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yajzi waladun walida da ba zai iya wa mahaifinsa ba da cikakken haƙƙinsa illa an yaji da mamlukan sai fa in ya same shi ne a matsayin bawa wato arziki bace ubansa a matsayin fursunan yaki an amince shi bawa fa yashtariyahu sai dan yaje ya sayo mahaifin fa yutikahu yan tafi to wannan shine ake jin abu na karshe dai da zai za a ce ya ya yi yadda kila ya taka masa ba zai ce ɗari wata ɗari ya saka ba ba zai ce ɗari wata ɗari ya saka ba amma ya kasanta ya kusanci abin da ake bukata to kaga a cikin ba ƙarfi bane kake mahaifan mu tana bukatar kyautatawa kwarai da gaske وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هكذا أبو هريرة الله سكار الداء قريب من ذن الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت manzo Allah ce wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar karshe ya girmama bakonsa bako da ya wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar karshe ya sadar da zumuncinsa wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar karshe to ya faɗa alkhairi ko kuma yi shiru an fahimta ku to a nan gurin kun ga a cikin wannan hadisi an kawo sadar da zumunci a wani hadisin mai kama da wannan a madadin kawo sadar da zumunci ne aka kawo a ah. falikun gara mutu zaka Allah khaira kar ka maka ina ka wani hadisi aka magana kar ka maka ka ba ko sai ko ne ko ya fada kai ko ya yi ana a madadin a kawo kar ka maka ta sai aka kawo maganar faliyatul rahima ya sadar da zumunci ko ne kuma hadisi ne ingantacce cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ake nufi da kyan wa bako dukkan bakon da ya zo ka karɓi bakoncinsa ka sauke shi yana da haƙƙi akan ka na kwana uku tilas ne ka dan samu mata abinci bil ma'ruf wurin kwana bil ma'ruf abin sha bil ma'ruf abin da ake nufi bil ma'ruf da abin da aka saba yi da mai hali irin naka ba a san ka ba ko rawa ko ba a san ka kware kanka dan baban ka yanzu ka ce sai ka mata abincin da ba shi ne ka saba ba a gidanka ka a kanka ba a ce ba wani a duk abin da baka kore kanka ba shine farko ka kai an gane ko to idan aka kwana uku to kai ka riga ka gama haƙƙin baku bakunci kuma ko dai ya tafi ko kuma da kiran rike kanka in ka ci gaba da yi kuma ihsani ne ka ci gaba da yi ihsani eh? ko da dan uwa ne wannan kwana ukun da yake aka wajarta maka sauran kwana sauran abin da ya biyo baya kuma ihsani ne kake Allah ya karka ihsani ba in ka ga zaka rike tare wata shida duk kaga dama Allah kuma zai baka lada gurgurdan yadda kai amma abin da ake nufi dan kada mutane ya zanto ba su da aikin yi sai zuwa a sauke su bakon taka duk wanda sai daidai ta zai zauna ba adadi haka an fara da shi sai ta kuma ya tafi can bakunta ba adadi kaga sai ya rayu gaba daya kan bakunta da shi rabon maza ne ba zai iya yin aiki himma ya ba su ba dacewa da ya tafi da shi eh. to ga kuma hadisin da cewa sallallahu alaihi wasallam yana kyauta cikin azumi sama da take azumi ba ya tafi har farko ba yawa to shi ne za a iya raba mu da yake kamar ya ya raba eh, mu magana a cikin azumi a goman karshe ba abin da kula da nan ya mun shi ne malama farko cewa kuma goma karshe na faɗa maka da wannan kuma ka yi gaba da kai ne baka ji ba kai ka ji goma da yawa عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيئة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكرهوا إن شئتم فهل أعطيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم متفق عليه وانا حديث في سيوان كبير أبو هريرة أن أذكار الدابري يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي أن مدعو كتين سلكي خلق الخلق يا أهل التهلتو hatta idza faraga minhum har zuwa lokacin da ya kammala su me ake nufi da kammala wa nan wurin ya zama halitta ko ya zama kaddara su kaddarawa tunda halitta ai tana nan gaba wani ma nan da shekara ɗari kila za a tafi in duniya da ka za kaga ashe ba kammala ba to amma an kammala ta fuskar mai kaddarawa domin dukkan abin da zai faru a duniya nan ubangiji ya riga ya kaddara cikin kafin faruwar ta sannan ya rubuta yanzu kawai abin kasancewa sai yake ci gaba da yi a ce ma anar lamma khalaqal khalqa mana yadda yayin da ya kaddara halittu yake ga adadin halittun da yi nufin yi kuma kawai saura lokacin kowanne ake nufi ya zo sai kawai a ubangiji ya bayyana da shi a matsayin saman mai a haife shi a samar da shi a sararin duniya an gane ko lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya kammala wannan qamatir rahimu sai zamantakewa ta tashi tsaye ta tsaya fa qalat tati hadha muqamul a'idi bika من al هذا مقام muqam بك من bika wannan shi ne matsayin wanda yake neman tsari da kai ya ubangiji yake neman fakewa zuwa gare ka da agajinka min alqati'ati daga yankewar zumuntaka an gane ko zamantakewa nan gurin kenan kamar ubangiji wannan yana da cikin abin da ake kira sai dai kai imani da shi ta fuskar gaibu dan zamantakewa mutum ne mai kafa ko wata halitta ce mai biki da gangan biki haka tafi amma manzon Allah ya faɗa kar mu tambaye kai fiya dole sai mu bada gaskiya kuma zamantakewa wani abu ne mai rai mai yawo har ya tafi yayi magana yayi sauki a ji wannan sai dai mu bada gaskiya da abin ba lalle bane ba sai mun kai kai tafi a cikin kwakwalan mu mu ce ga yadda yake ina ba za an fahimta ba ne bane sai mun yi tasawurin kaifiya ta ta a cikin zukatan mu a kawai za mu kyale shi a yadda manzon Allah ya faɗa yana daga cikin al bil ghaib qala ubangiji ta'ala yace na'am haka ne amma tarbaina an aslama wa salaki wa asqa man qadaki shin ke mun kewa ba ki yarda cewa in sadar da wanda ya sadar da ke ma'ana wanda duk ya sadar da ke zamantakewa in sadar da shi da rahmata da jin kaina da ni'imata wa aqta man qadaki in yanke duk wanda yake ki ma'ana duk wanda yake da mutaka in yanke masa rahmata in yanke masa jin kaina in yanke masa wato kamun yarda ta kala zaman take bala eh na yarda kala sai Allah sai bazalika laki to wannan abin da kika roka na baki ma'ana kenan dukkan wanda yake sada zumunci Allah zai sadar da shi da mai da rahama ta dukkan wanda yake zumunci kuma Allah zai yanke masa rahamarsa abinda wannan hadisi ke nuna kenan to kaga anan gurin abinda ake nufi da zumuntakewa kaga anan bayan an ambaci mahaifa cikin hadisan baya a keɓance sai aka kawo su cikin taro tare da sauran dai an fahimta ku cikin dukkan yan uwa cikin dukkan dangi wanda ya kowa kowa girman haƙƙi ita ce mahaifiya sannan mahaifi idan aka magana mahaifi da mahaifiya to sannan sai a zo ɗan uwa wato yayyanka da kanne a nan gurin ƴar uwa mace ta fi girman haƙƙi sama da ɗan uwa namiji saboda ita mace tana da janibi na rauni da gajiyawa ta karbe shi yasa ake kulawa da ita sama da ɗan namiji da zai iya gwagwar baya to sannan ɗan namiji sannan kuma gwargwadon yadda mutum ya fi kusanci gwargwadon yadda hakkin sai yake da girma gwargwadon yadda fi kusanci gwargwadon yadda hakkin sai yake da girma abin nufi dukkan mutumin da yake da hali dole ya da mahaifinsa mahaifiyarsa yarsa kanwansa ko kanansa da wansa ina ga da fahimta eh. dole ne ciyar da su to amma nan wula abinda malamai suke cewa da sharadi guda biyu sharadi na farko ya zanto kai mai ciyarwar kana da wadata sharadi na biyu ya zanto shi wanda za a ciyar din talaka ne ya kasa to dole ka ce amma idan kai ba mai wadata bane ba to ne za ka ce da shi ciyarwar ta bada kanka ko kuma a'a kai mai wadata ne amma shi ma yana da sana'ar kansa yana da gidan kansa yana da aikin kansa ciyarwa ta fada kanka ina ba da fahimta dole sai in ya kasa to kasawarki kuma ana kallanta ne ta kasawa in ma saboda wani uzuri na rashin lafiya ya kasa ciyar da kansa ko uzuri na yarinta kamar kaninka wanda bai kai girman namijin da zai nemi abinci ba mahaifinka bayan nan ba ta dawo kanka wajibinka ne karka ce wani ihsani ne ko a'a ya dan fara ya fara zama mutum ya kai baligi to amma yanzu makaranta yake bai kammala ba ballantana ya samu aikin ne. ko yanzu koyan sana'a yake bai gama iya sana'a ba wannan sana'a iya dogaro da kansa a lokacin da yake makaranta da lokacin da yake koyon sana'a shi wannan kanan naka wajibi ne ka ce da shi kai da kake da halin idan ba kowa cikin dangi sai kai idan akwai wadansu masu ta hali banda kai sai ku raba mas'uliyya din wato ku dauki responsibility din ku biyu ko ku uku ku raba nawa ake biya wa wani kudin makaranta gaba daya shekara ana biya masa dubu goma to mu raba mu biyu in ba da dubu biyar sai ka ba da dubu biyar dan ni ma wanta ne kai ma wanta ni ina da hali kai ma kana da hali daidai naka ina da yan idan na shi kirki ne sai in ta ka rike naka ni zan yi kubarin yi wannan kai kuma in zaka maka wani ihsanin ta fuskar ka je kai ko in kai ka ji kirki ka riga ni fi zalika bane tanafasul mutanafisun duk wanda yana da ladawa wannan amma idan shi ne yake zuwa yayin sana'a da gangan to baya daga cikin ladabi ma ka ce kawai ka ci da da sayar da wani kasuwa yake zuwa yayin sana'a baya da amfani Umar dan Khattab yace la uridu an ara insanan sabahala ce yace bana so in ga mutum sakaka la ba aikin ba aikin lahira ba kawai kashe wando ka yanzu galibi abin yake faruwa shine samarin duba da cewa mahaifin sana da kuɗi ko babban sana da kuɗi ko wani sana da kuɗi sai mutum ya kisa sai zai faki a shago na gidan wani. shi ba zai sana'a bayan na kowace karamar sana'a sai gayo sai kwambo ana tafiyar da shi shi kuma wannan nasa shi ma yana da yaya yanzu ya daina tunanin kannansa tunanin ya su shi ma yake baya tunanin makomar kannan sama da makomar ƴaƴan to a kun kuma ka zama mutum kai maza ka gyaru ka je ka koyi sana'a ko da yaya take ka dan fara jike kanka to sai mutum ya ki sai zo gaske to duk wannan shine da rashin yin amfani da maki da shari'a ta bayar ta hanyar da ta dace idan mutum makaranta ke sai a taimaka masa in mutum yana daidai lokacin da yake koyon sana'a sai a taimaka masa har ya iya idan ya iya aka ba shi jari an yayi idan makaranta ce ya iya eh, ya kammala karatu ya gama a ah, hidimar kasa ya samu abin da aka taimaka masa ya samu aiki a daga an yaye su kuma sai dai wani ya taso kuma amma sai da mutum sun yana karami ana ta gudanar da shi har mutum ya kai shekara talatin ya ganganta mai kuma ana ta gudanar da shi kuma ga kan sakar sa da kasa kuma wani ma har ya kai yi yaya to wannan ba tarbiya ce ko alama ba kyauta eh? ba duk dangin uwa da dangin uba dangin uba su ne al'asaba maciya gadon ka wanda ko wani abu kaje kai wanda biya ta hau kanka su za su taimaka za ka su suke da girman haƙƙi ta wannan fuskar na ka kyautata musu dan dangin uwa su ma suna da ƴan uwansu mazaje a can wurin ta wajen ubansu sai su nemi haƙƙin su a can wajen idan ka musu ba haramun kai ba eh, sani amma waɗannan su ne asaba naka ina ga da fahimta mm. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sannan sai manzon Allah ya ce ikra'u in shi'tum in ma kun ga dama ku karanta ga aya nan Allah na cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa fa hal lalle mai yiwa ku in tawallaitum in har kuka ya baya ba ku ji abin da Allah ke kiran ku akan ta ba an tufsidu dofin ardi to za ku je ku yi fasadi ne a ban kasa wa tuqatti'u arhamakum ku yanke zamantakewar Ma'an da cikin ayar Allah na nuna waɗanda ake musu wa'azi da alqur'ani in suka ki jin wannan wa'azin rashin jin wa'azi ne zai gadar musu abu guda biyu abu na farko alfasad fil ardi abu na biyu fa qat'ul arham yanke zumunci ashe yanke zumunci mummunan abu ne wanda rashin jin wa'azi na kama mutum yanke فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم قال أولئك الذين لعنهم الله إذا ما تنسون وأن الله سيني مسو ما سيني كنانا ما سوف تاري أبان كتا دا da masu yanke zumunci to fasari a ban kasa masu yada barna kenan duk mutumin da yake ta wata mummunar aqida za ta zanto kishiyar tauhidin da manzon Allah ya zo da shi ko mummunar bid'a za ta zanto kishiyar da sunnar da manzon Allah ya zo da ita ko mutumin da yake yada kayayyakin maye yana sayar da su sana'a nan kenan fataucin miyagun kwayoyi sana'a take nan gidajen giya da barasa sana'a take nan gidajen karuwai tabar wiwi kana duk musulun fil ardi ko waɗanda yanzu ke mulale na irin wasan snooker din samari suna zuwa suna yi naira ashirin ashirin ko talatin talatin ko hamsin hamsin haya a matsayin wani shi zai ci abinci fasadi a banka sai kina dan kana lalata kwakwalwar samari kana bata musu lokaci sun zo na su ba zikiri ba su ba wani aikin na duniyar su ba ba ta lokaci wannan shine karshen fasadi a ban kai kai mummuni ba a so a danka haka kawai a cikin shirme kai mummuni ko da wani lokaci cikin abin da zai amfani kake amfani a duniya ko amfani a rayuwa a addini kai amfani a addini kana cikin ibada kana cikin koyon ilimi kana cikin zikiri kana cikin halala amfani a duniya kana cikin kasuwanci kana cikin karatu kana cikin koyon sana'a ko motsa jiki ko barci domin ka samu hutu ka samu ranar lokacin an gama in amfana da lokacin haka mun ne yake amma mutum ya je awa ɗaya awa biyu na wasan sunoka ya ba da naira ashirin kuma ko awa biyu nan ko uku in zaka kulla wata hada ta kasuwanci nawa ka samu in zaka zauna kawai zikiri zaka ko salatin annabi salatin nawa zaka cikin awa biyu kan ai suna da yawa kamar amma sai mutum ya gina wannan kuma wani sai zanto wannan ita ce sana'arsa babban fasadi a ban kasa ko masu gidajen su ne ba fasadi ne a ban kasa mutum ya kasance kawai ya yi gida dan wata ya haska mutum